Allah ta'ala zai sake gama wannan safiya mai albarka ta lahadi goma sha tara ga watan zulhijja a wannan shekara ta dubu ɗaya da dubu da talatin dubu da shida ga watan shekaru shekara ta dubu da lafiya shi gaba da karatun ma wannan littafi mai albarka nan mawaɗa wato mawaɗau imam malik ibn anas jiya mun kammala kitabu da ba'ishi zai ke dauke mu tsawon darasi guda ya za mu tashi kitab na 25 kitabu saidi muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi ma ɗauka Allah ta'ala ya mana dace ɗora ma akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kitab din da muka kammala shine na az al al shi shine wajen yanka duk dabbar da za a ci ana yanka ta ne ta ɗayan hanyoyin guda biyu awaki da shanu ana yanka su ne a yadda raƙumi ake soke shi ne mun gano nan waɗannan su ne hanyoyin da ake yanka dabba da su amma saboda sassauci na musulunci rukusa da musulunci yi sai ya zama na a farauta kuma akwai sassauci akan haka mun fahimci wannan saboda waɗannan dabbobi na gida dabbobi ne da yake al'insiya ana kama su a turke su za ka iya zuwa ka kama da hannunka sannan ka yanka ko ka soke idan na soke wani to amma dabba farauta ita kan ba haka ba ne dabba farauta sai an gudu sai an gudu tsere tukunna sai an hada da dabaru sai an yi waɗansu abubuwa na daban mun gano wannan wannan sai ya sa shari'a ta ba da sassauci wurin wannan kuma da bayani da mu insha Allah ta'ala wani ta kitabu sai wannan kitabu zai mana bayani idan an sai shi ne almanu idan abin nan a sai farauta akan ce farauta masdar kenan duk da ana nufin dabbar da aka farauta sai saboda yawan cewa asayid asayid sai nuna farauta kai tsaye ganin na ke ko ana nufin farauta ita abin nan dabbar da aka farauta ita ta sai ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب nan idan muka ce farauta dole mu kyawar fahimta a musulunci farauta daban farauta ba ita ce daba ba daba wani abu ne can da wasu marasa aikin ne suke yi ba ta da babi ko faɗan a cikin a cikin littafi ko za ta zaɓe dubi bin zaɓe da can kitabun motaji masu ta'addanci ba ku shi inna Allah la hibbul motadi wannan shine abin da ya shafi harkar daba amma farauta farauta abu ne mai kyau abu ne ce da ubangiji Allah ta'ala ya halatta wai za halaltum fasfaru wato hukuncin farauta hukunci ne na halas farauta ba ta da alaƙa da daba daba ba ta da alaƙa da farauta kowacin gashin kansa yake babu tarki akli ma qutila ma qatala al-mi'rab wal hajar wannan babu zai mana bayanin kin cin abinda ma qatala al-mi'rab abin da al miradu ya kashe wal hajru da kuma abin da dutse ya kashe menene al mirad al mirad malamai sun taba gangano kan magana shi ne ake nuna al mirad al-imam an-nawawi yake cewa al mirad shine katon gungumi gungumi ice babba mai nauyin gaske wanda yake an feke saman shi fahimci suna an ka lura abin nan sanda wacce ka sanya akalla sandar fulani za a ga doguwa ce amma daga can ƙarshen ta a mulmule yake an feke shi kun gano wannan ko wannan ba shi ne al-mi'rafun ba wani yabo ne girma sosai nau'i ne daga cikin nau'ukan kayan farauta da ake amfani da su to idan wannan idan wannan sanda ko wannan gungumi an ya kashe dabba za a ci dabbar ko za a ci ba mun fahimci wannan eh shi ne abin da ma'aiki Allah tsira da alaƙi Allah su tabbata a gari shi ce idan tsinin gab tsinin wannan mi'arab wannan hoki wannan wannan gungumi idan ya bugi dabbar da tsininsa ya kashe za a ci amma idan zuwa ya fada masa an yi kuskure ba a same shi ba zai fada saboda nauyinsa sai kashe dabar ba za a ci ba in gane bambanci eh idan ka san ba haka idan ka harba shi ka san ba da hannu ake harba ba su makwabata sun san me mai suke harba shi idan ya zama ya tafi da tsinin ne ya buge dabbar za a ci dabbar shi al-mi'rab to amma idan ya je ya fadi sai zama na da gefen shi ne ko na yinsa ko wani abu ya sa ƙasa ta mutu to ba za a cika in ta zama wani ko zato mutu da ke wal hajar da kuma dutse dutse shi ma yana cikin kayan farauta hmm? to ba a cikin kayan farauta ko kare ko abin nan baka ne ko mashi ne a dubai za mu ji hadisi abdullahi da umar قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع انه قال رميت طائرين بحجر وانا بالجوف فاصبتهما فاما احدهما فمات فطراه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يزكيه بقدوم فمات قبل أن يزكيه فطره عبد الله أيضا وانا حديث بن مالك إمام البيهقي يروي به حدثني يحيى عن مالك عبيد الله بن يحيى الذي كتوى يحيى بن يحيى الذي يكرم تبني وانا حديثي الرواية شريك مالك عن نافع دغ نافع مولى بن عمر annahu qal shi nafi'u din yace رميت طائرين بحجر وأنا بالجوف ناجي كسنسو بيو دوسي بها طائرين سوى وزي بحجر دوسي بها وأنا بالجوف ni a lokacin ina tur tur in ba kuma ta ko na ci tafi dan Umar a wajen Madina fa asabtuhuma sai na sami su duka duka biyu din fa amma ahaduhuma fa mat amma dai daga cikin su ina ya riga ya mutu fa wa Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar yadda shi tunda ya riga ya mutu wa amma al-akhar amma na biyun ko na karshen inda da daman guda biyu ne umar ce wannan inda ya wa amma sani to sai zaman mai sauraro ya kama akwai na uku da na hudu isa saboda abun guda biyu ne da ya ce na faɗe faɗi na farko sai cewa amma al'afa dan ka san babu wani kai kuma ya ji wannan ko isa ke cewa rabi'u sani za a ce ko rabi'u al'akhir kowane ya yi amma su ce wanka sharbin akhir ya fi domin ya nuna wa mai sauraro babu na uku amma ka ce rafi sani ya nuna kuma za ka ce kuma rafi salif ke wa man akharu fa zahaba abdullahi bin umar yuzaki bi qadum amma nabiyin na karshen sai abdullahi bin umar ya tafi daidai zai yanke shi zai yanka shi bi qadum da guduma fa mata qabla an zaki sai ya mutu tun kafin yanka shi fa tarahu abdullahi aiza sai abdullahi umar shi ma iya shi mun gano wannan kaga abdullahi dan umar ba a cin abin da dutse ya kashe قال رحمه وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة وحدثني عن مالك أنه بلغه سور بيان يزومشي أن القاسم بن محمد للي القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض يا كفن سينا كامر أبندا أكتشر قاتل من wal bunduka haka nan da abin da aka da bindiga bunduka guduma ga akwai <laughs> a ta suke suke ba hausa su suke ba su suka hausa su kuma ne su hausa su wal bunduka da bindiga ana shi a kasan wani muhammad yana ganin eh kasan gudu bindiga kuma ba kama ka dogara da bindiga وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يكره ان تقتل الانسيه بما يقتل به الصيد من الرمي واشباهه وحدثني عن مالك أنه بلغه شور بياني يا زومشي أن سعيد بن مسيب للي سعيد بن مسيب كان يكره يا قسم تينا كامر وكي لفظ الاكتراف لفظ الاكتراف مكروه كنكو هو الكفر مكروه أيارا متقدمون دبا أيارا متأخرون دبا galibi mutaqaddimun idan sun ce yakarahu kaza ma'ana haramun ضعيف قالوا ذلك انت حرام انت امسك انت امسك وحرام انت قال تعالى سوى الا اظن وكره اليك الكفراء والفسوق والعصيان هذا ولا تشتا فرت ويمكروا في ذلك موش بانزا بانزا بانزا <coughs> وبعد ذلك اتشا كرافية ان يزكا زمان يقول بابو فروت اذولا كنين بجلن بزن كرافية اتشا اي abin nan gafiya karafiya ce sun ce ban bazan su haka ko abu kaza karafiya ne ke yana cikin karafiya ne mutasirona kuma sun ce makaruhi shi ne abin da mu muka ɗauka makaruhi cewar abin da yake la yusabu ala yayi yau la yusabu ala ko la yusabu ala kai kana yakra sai mun sai ya kasance yana kamar an tukutalin insiyatu a kashe dabbar gida kamar mai da kenan kamar kaji kamar zabi, kamar agwagi kamar shanu kamar tumatir, kamar rakuma ma yi kutalu bihi shaidu na nafani da abin da ake kashe abin farauta da shi na nafani na abin da ya shafi jifa wa ashbahi da makamantansa in kun lura ana akwai dabbobi akwai al'insiya dabbar gida kenan su ne kaji da karuwa su sun da yin akwai kuma alwahash dabbobin daji mun gano wannan su dabbobin gida kamar yadda ya gabata ana yanka su ne abin nan a bayanan da muka yi jiya ne kitabun da bai sai da ana kama su a yanka su kuma dabbobin dawa wannan sai a raba kudi sai a hada da dabaru kun gano wannan da kyau shi ne ma abin da ya halatta da ciwon su ya halatta idan dabba farauta ba a iya samun ta an kama ta hannu da hannu an yanka ba to abin nan nata a sa kare ya kamo ta ya shafo mata wuya ko da ya kashe kuma za a ci wani ci an kare ba mun bayyanci wannan da ke ko saboda ta fita daga asalin ɗabi'a hakan nan kuma idan kuka rufe a gudu da kuka rufe gudu da ita ya zama na sai an sa mata kwari da baka sai an sa mata mashi a gwamnan da ya halatta mun fahimci wannan to ita dabbar kirafa idan ta mai da kanta dabbar daji ta yaya mai da kanta dabbar daji ya zama na kamar da ake kama dabbar daji da gudu da wahala da iru da kutare kutare da kibiya da kaza da kaza ita ma haka ta hauka su kamar zai yi gina eh ya zama zama na daji kamar zai kamar sa ana zaman lafiya ko su ga sa ya hauka cin ya falle a kusa fa sosai da sosai kun gano wannan da ke ko to abin da malamai suke magana a kan haka da yawa malamai suka ba kan cewa idan aka bude mishi wuta aka soke shi aka bismillah bismillah aka soke shi da mashi ko da kibiya ko da menene aka je ko kafa a ya mutu shi kenan za a ci yanzu an mishi mu'amala ta zabbar dawa maimakon asalin mu'amala ta dabbobi gani ko amma haka kawai dabbobi za a iya kama za a iya mu'amala da kawai da mutum ya gwada harbinsa sai ya kashe rakumi da abin da ake da dabbar ina abin da sai bin sai ce yana kyama a kashe dabbar gida da abin da ake kashe dabbar daji shi bima asabar al-mi'rab da abin da atan gungume ya samu ya kashe idan khasaka idan ya zamana ya riga ya yanki shine wa balaga al-maqatila shi wannan gunguman ya kai wuyan da ake yanke dabba ayyukan babu lafiya ce mun babu laifi a ci qala allah tabaraka wa ta'ala ma maliki bana sun ce allah ta'ala ya ce ya ayyuhal na, amanu ya ku dukkanin waɗanda suke imani la yaqul wannan kuma allah bi shay'in min nasayr wallahi tabbas ubangiji allah ta'ala zai jarrabe ku zai muku jarrabawa bi shay'in da wani abu kaɗan ne ba wai da yawa ba min nasayr na abin da ya shafi farauta shi wannan abin ta na lubu aiki za ku iya kamawa da hannu a ta gafarar sa ta wani ake kama da mukana na kamar su yau wato da zan eh da eh, damu amma ku rage ko ku rage ba eh zama da kowa ya ci wari ma'ukum akwai kuma abin da za ku dinga kama za ku dinga samu na farauta ne amma sai kun sa rima'a sai kun sa kibiya sai kun sa mashi kun gano na ko irin su ashifta za ka bi wannan su suna da wani kalamu wa ibi wanda za a sa da ashifta akwai kuma wanda yake sai an sa makami Allah ta'ala sai an sa mashi Allah ta'ala ce bishe da wani abu kaɗan zai jarraba ku ba wai shi ba shi da masaniyar a cikin ku waye na kwarai waye ba na kwarai ba a shi da ba da ya sani a ci yana so ya bayyana da ɗabi'ar mutane ne a cikin su su karan kan su gane kai wannan ku an yi ra'ayi su kai wannan kan za'a gani domin ka duba ita irin abin da ya faru ke karen shi ne ya kamo barewa amma saboda karen ba a aika shi da bismillah ba kawai ganin jiki da barewar da ya shi ka ga wannan za a ci wannan ka gana abubuwan farauta da ubangiji Allah ta'ala ya faɗa mana za a amfani da su ga yawon akwai hannu sanaru ko aiki akwai abin farauta da za ku kama da wani ma hukuma ko kuma zai ce ko sa kibiya sai maliki ya ce kwali sai ya ce fa kullu shay'in sani da yake abin da mutum ya samu da hannu wurin rumshi ko ya samu da makamansa aw bi shay'in min salahi aw abin nan rumh shine kibiya kibiya ga shine qaswa rumh ne abin nan wannan abin da suke lafiyawa a wuya arfa ne a arfa kwallo mashi a masu wannan ne

abin nan da sauran su ya je ya same shi ya kashe ya zama ya kai inda zai kashe shi wuyan sa huwa wannan abin ya zama abin kama Allah ta'ala kuma da Allah ta'ala sai yana gana ma ma za yana cikin abubuwan da Allah ta'ala ya ce warina قال رحمه الله وحدثني عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون اذا اصاب الرجل صيدا فاعانه عليه غيره من ماء او كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد الا ان يكون سهم الرامي قد قتله او بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك احد في انه هو قتله وانه لا يكون للصيد حياه بعده take zuwa kana jin mu ko وحدثني عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون امام مالك ابن انس ce ya ji لم suna cewa amma sai ka ce ke babban gama da magana kowanne malami ke haƙi shi ko kuke sa ta samu hadisin ta samu hadisin ina jin ba mun karanta kitabun almanu nuzul da su ba nan mu wada da wani ce shi ba ganin almashiri la bai tallayar haram ciro yana cikin abin nan idan idan sai mutum ba zai ce abin nan ba sai ya ce alayya in ya ce alayya na buru shi yana ganin ba sai ba wani abin nan ba ne sai ce fadi zai ba shi kaza da ya faɗa sai da kuma ya gane haka kada da ke kewa maka da magana kowane malami sai a faɗa maka hadisi idan malamin ya sa abin da yake sai ya ɗauko maka hadisi ya sai ya baka to ka ci babban ka da magana kowane malami kuma malami ne zai ce maka wani hadisi ma kai labari ko wani bai kai labari ko ba haka ba da sauran batutuwa da ko kuma ya ɗauko maka hadisi ma wutar da biya to ba ruwan shi da ba ruwan da magana kowane malami ne ruwa kenan karatu kila ce yace imam maliki wannan yace sai yake cewa sami a halin ilmi ya kolo shi ya fi malamai suna cewa idan asaba rajulu shaida idan mutum ya samu dabba farauta ya buge ta to amma fa'anahu alaihi ghairu sai wani abu daban ya taimaka mashi wurin samun wannan dabbar min ma'in kamar ruwa yana harbinta sai ta afka kogi ba ta iya ruwa ba kuma bai kuma sai ya bi shi kuma ya iya ruwa kafin ya je ta mutu zai ci kuma da ruwa أو كلب غير معلم ko kuma karen da ba a koya mushi yayin farauta da ya harbe ta ta faɗi tana cutu tana kokarin tashi sai kare je ne shi kuma karen kawai ya mata ne a matsayin abu kawai nama ya je ne ba a koya mishi da ake farauta ba domin yana cikin sharuɗa guda uku da za a ambata kafin yanzu muka abubuwa nawa kenan ko ɗin ruwa ya zama ne ya to shi kawai sai ta ko karai da aka ambata malik yake cewa yi yu'kal ba za a tona wannan dabbar lan yi yu'kal zalika shay ba za a tona wannan dabbar ba illa an yakuna sahamur rano sai dai idan mashin da shi mai ba mafarauci ya jefa ya harba da ita ya harbe ya yi da shi kada katala ko daman ya riga ya kashe ko ta afka ruwa ko ba ta afka ruwa ba azumi ya yi abin da mutuwa take yi magajin mutuwa cikin shi ne ke ta afka ruwa da au balaga makati da sai ko kuma ya kai na mashin ya kai inda da ya ba wani abu ya kai wani wuri a cikin dabba da dabba ta samu hatta la a ahadun fi annahu huwa qatalahu har dai mutum ya zama ba shi da babu wani mutum da zai shakku cewa ruwan nan shi ya kashe wannan dabba ko kuma wannan karen shi ya kashe wannan dabba tabbas shi ma ya san harbin da kishi abin da ya kashe ta kawai faɗuwa ruwa da kai ba gaji mutuwa ne zan ba to idan dabba ta zama irin wannan kuwa sai dai wa annahu la yakunu bi sayyi hayatu ba'da kuma ya zamana babu wata rayuwa da za a iya tunanin wannan duk da za ta iya yi bayan wannan harbi da ake mata to wannan kora ta zo zuwa sai gane don ya nuna faruwan ne ya kashe ta ba ba karen ne ya kashe ta ba ko ba karen ba za ta sha ba haka nan ko babu ruwan ba za ta sha ba allahumma sai dai kawai wani kuce ta in ka ma ka ma ka nema ku yi to man dai ba haka ba lalle ilalla da mun yi halatta mutum biyu to haka mutum ya ga ruwa ya ci sa ga sanar ya san kawai ruwa a ganin kuma ta bari ruwa tun da nan farautar na kawai ɗauka ba to wannan ma cewa ake farauta ta yi ruwan ya taimaka maka wani kila ko da shi ruwan ne kawai ya farauta da ruwan shi ba ruwa ba ruwa ta yi ruwa ba ruwa ba ta yi ruwa ba ta yi ruwa ba ta yi ruwa قال رحمه الله وسميت مالك يقول لا بأس بأكل الشيء إن غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثرا sirri an sana da su hamu malin ya fi fa’i zafa fa’in da wuri tsaro akwai ƙala eh ƙala maruwa rahimuwa la ba aka bi aka da shai babu wani da ya cin dabba farauta wa yin saba an kama shara'u ko da inda ta fadi ya kuka muni ya bace maka. ka nema ka nema ka nema baka samu ba ka gari yanzu kake bakwai da minti goma baka samu ba baka tashi ganin wurin ba ta kai shida da minti goma na yammacin yau a zai tashi da mutuwa ka su har gwanin da ke mata ba za ta kai labari ba kai yanzu ko abin da kake nema in lissafi dan ka san babu tun ta kai labari ka nema ka nema baka samu sai daga baya ka samu ga sharuɗan da za ta amfani da su idan wa zai bi asaran min kalbi idan ka ka samu wannan dabbar daga baya ka samu alamar cewar karanta ya taɓa au kana bihi sahamu ko kuma ka samu mashinka a ciki sai kai da aka yi don kada ya zama ta wani ce eh, ya harbe ka zo ta fara ke kuma kake ta wani wanda ya harba sunan Allah ba gano wannan saura ka yanzu ana magana ka yi wanda yake ga alamar cikin da ka yi mata na ya karfe kulli mun ga wannan ko kuma ma mashinka a ciki malami lam mutum ba ta ba fa in ba idan dabbar ta kwana fa innahu yukru akalu to makaruhi a ce domin in ta kwana ga dare ya raba haka ne ko ba ta to idan dare ya raba zai yi wasu dabbobin su masu kai da dabbobin daji haka dabbobin daji wasu sun fi motsi da rigar sosai ba haka ne ko wasu dabbobin su eh su buktar da dabi domin to ta kan yi kai da zai faɗo wata dabbar dawa da daddare ita ma ta ce ta ka maka shi ya sa imam maliki ban ya ce idan ba ka kwana ba amma ne tun daga yanzu har zuwa kusa almuru da duk ba su fara a nan waɗannan su ne bayanai na abin da ya shafi farauta za mu faɗo bayana a hannun saboda mutum ba sanin farautu illatin alamat babin da zai mana bayani dangane da kayan farauta dabbobin farauta da al almu'allamat waɗanda aka karantar da su suka kamu dabbar da aka karantar da su da ake yin farauta sai ta kamo wannan za a ci ko za a ci shi ne bayani shi ne zama na an ko kasa ya ku ku wani zama ku a gane ku Allah aikan nashi da bismillah sai ta an an kan idan ya ga waɗannan sharɗa guda uku ka ci halas malas ya mai da yake mana ba ka ambaci sunan Allah ba ya tafi kuma kana sanar da ka ambaci sunan Allah ba ya ran kan ya kai ba in ba sai dai kan sun da kuma na ka manta ba ka ambaci sunan Allah ba wannan ba ta hauri mun yi magana biya ko ran kan ya mutum sai ki yanka ka ga sai kuma wannan manta da sunan Allah ba wannan ba a ci amma ba da gida ka da ku yace kun ma an saka alaik ka ci kun ka ci ma an saka abin da yake maka abin da ka maka in katala in har ya kashe wannan lokacin kuma an kashe wannan da zai shi abin da kuma da mutum ne da mara kashe idan yana yana da aiki da ranka mutum ko sai da da doriya a baki za ka ci ko za ka ci eh? ba eh za ka ci ba ba ka yashe shi ba ya za ka ci ya tura shi yana buƙatar ka sake mai training kenan na musamman yanzu yana da abubuwa su ne na malamin anas domin hatta ba ka sai da aka buɗe mata kitab don ba a bar kowa mai abin da ya ga dama ba addini nan ba sakakaka kai ko ake tafiya ba قال رحمه الله وحدثني عن مالك انه سمع نافع يقول قال عبد الله بن عمر وان اكل وان لم ياكل عبد الله بن عمر يكي تشيوا وان اكل اذا كان ما ياكل بنغري اشكي كشي وان لم ياكل in ma bai ci ba ka ci in dai ya ci bayancin sharuɗa guda na guda uku ya zama na kankara a mishi tunani an kuwa mishi da ake karanta ya zama na kai ka aike shi ya zama na ka amince suna Allah kan kurisman Allah ali wa amince suna Allah kan ilimin ma an sakana abin da ya kama ya yi da kafin da kike alaikum قال رحمه الله وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سئل عن الكلب المعلم اذا قتل شيء قال وقال سعد كل وان لم وان لم تبت الا بضعه واحده وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص annahu su ila amal kambin na Allah sa'ad bin Abi Waqqas an tambaye shi dan gane da karan da aka da shi farauta idza qatala shayda idan ya kashe babba farauta fa qala sa'ad shi sa'ad bin Abi Waqqas yace kun ka ci abin da yake maka wa in man tabata illa bi'at wahida ko bi'at wahida ko bi'at wahida musallatu fa'ili fa qasa ila al-kusra guda ina da kawai sha'un ko sha'un kuma hmm? ina fa'un da ne eh? ina fa'un da ba ainihin ba bisa ga in bawan da ke fa'un bawan da ke fa'un ana cewa bid'a ana cewa bid'a ana cewa bid'a ko da ko ka ɗauka rage bai da ce ظلموا توجب أظن وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إيه؟ yau ba zan fara ta bace ko dabba ta cikin rage take mutum ne ko yana fitowa sai ga sai ga wa abin nan kafi eh, kafan sa zaki ya ci kashi guda a cikin kashi uku ya ga kashi ne kenan biyu ya tafi ya bai rabuwa zai ce eh, Allah ya bashi <laughs> eh ko kuma ka ga da ne kana zuwa ka ne masa kafin barewa zaki ya cika shi daya bisa uku za ka ce Allah ya ba a ta tsallake ne قال رحمه الله وحدثني عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقولون في الباد والعقاب والشطر وما أشبه ذلك أنه إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما شادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها أولا المنكرة وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون إمام مالك إمام أنس يقول يا جماعة لما سنة شوى وصول وتسمع لما سنة شوى في الباس dangane da abin da ya shafi shirya domin ya fara magana da abin da ke ko wal ni al dila ana karanta da shi

والسفر بشاه وما أشبه ذلك بعدم بكي كما يتنوى النم لا مسمى ما أبن بيشا تقويت عليه أنه إذا كان يفقه إذا لا تسل شيئا فهمت كما تفقه الكلاب المعلمة كما يبدأ كرلكا بأذى كورا نشبه لدى سكين فهمت فلا بأس بأكل ما قتلت babu mulki a ci abin da da shi mana ya zai ana farautar tsuntsaye kun gano ma ana farautar tsuntsaye kuma da tsuntsu yana yana saman bishiya yana kallon sa za ka ba shi umarni duk abin da ya yi kun gano ma to sai ka mana a lokacin da ka aika shi ka aika da sunan Allah lokacin da ya sa wannan abin nan nashi faratin nashi ya ɗaya fasir wani abu kafin ya da wani wancan abin da ya karatu za a ci fala ba su ya kudu ma katala babu dai a ci dabba da wannan shahu ko shirya da sauransu suka kashe min ma sabar daga cikin abubuwan da suka farautu إذا ذكر اسم الله على إحسانها إذا أتى عن مكسونا الله على a لو كنت لا أكيد فلا تأتى فيها sannan kuma akwai ambatan Allah sai ka aika ba kawai ka gan shi ya zo maka da shi ba sannan kuma sai za a masu sauran Allah ta'ala a lokaci قال رحمه الله وأحسن ما سمعت بالذي يتخلص الشهد من مخارج الباز أو من الكذب ثم يتربص به فيموت أنه لا يشهد أكله قال مالك رحمه الله وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص السيرة mafi kyawun abin da na ji dangane da mutumin da yake yake karɓar dabba farauta abin da aka farauto yake karɓa yi makhalibul bazi daga faratun da shahu shirya kankano ayyukan ko yake karɓa daga abin da kuma ya samu alhaji ya samu shi rayuwa ya kawo maka shi rayuwa ba tare da ya mutu ba kuma ya tarar da su bihi sannan shi kuma da aka kawo ma'ana kai ke nan da aka kawo maka sai da ajiye ka kiyan kara mun ga wannan sai ya mutu sai ya zo ya mutu a hannun amma wala ya shaddu akal huda halatta a ci a yanayin shi kuma nan yawa amma idan yana hannun shi ne kawo ana kawowa an yi rubar maka da yadda ya mutu wannan za a ci amma ya fito ne kashe shi kana ta maka yanka ka fito yanka ya za a kawo shi ba za ka kiwo ka za ka kiwo ka za ka ana yi to wani mutum bai ci ba ya wani ya fita kuma daga wani cewar in an kawo mutum ce za a ci قال مالك رحمه الله وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب الباس أو في الكلب فيترك صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله الباسي أو الكلب فإنه لا يكون أكله قال مالك رحمه الله وكذلك حتى بما يعلم كل ما قدر على ذبحه بأبن أو تركيك عيانك وهو في مخالب الباسي shi wannan abin yana cikin faratu shi ne makhalif kamar a cikin ma'arin da ta alfa ko da ko ke mako ko abin nan wannan su wada ko fasu da abin nan to shi shirya da nan wani abin nan nasu yana ya kama a cikin shirya kana da damar ka yanka an filkabi ayyukan filkabi ko yana bakin tsaro shi ta fuskar da yana bakin kyau kada za ma ta karɓa ta yake riko sha ibu sai ne shi ya bari ya bar shi a ina hmm? ya bakin shi a bakin shi ruwan ko ya bar shi a bakin kyau wa huwa qadiru ala dhanbi yana da iko ko ya karɓa yanka ya bar shi hatta ya fito da bilbasi har ya zama da wannan shirya ta kashe ayyukan ko karan nan ya kashe da inna hula ya hudu a kan da halitta shi ina jin da mara fahimta bayanan farin sa قال مالك رحمه الله وكذلك الذي يرمي nan mutumin da yake jifa yake harbin abin farauta sai ya bayanin ya huwa hai sai ya same da ya harbe shi sai harbin ya same shi shi kuma da yake sai ya same shi da ransa bai same shi ya mutu ba sai ke ga har harbi da yi na abu ba zai ajiye shi zai yi kiwo na kai gana na ke da ruwa gida wannan a gida su yi ma eh? a gida a masu da abu ne ko ne gwamna amma wani zai ba kamar shi mutum ba su kai ana kama su wani kuma da su ana da kuma a zo su ya amma an samu wani ke a cikin da ba da kuma masa ne mun gane wannan a muka da ci da zai su ba a muna gane muka da ci da ba a mai harami mutum ne eh. a gidan ya mafi sun danya da zango wasu abinci ko sai da gari sun zo suna fiti cewa su kanana shi kuma na cikin ihram yana labbaika Allahumma labbaika sai ce gaba dai gaba dai imam zara na sun cewa wata zalika nabiyar musaida hakan nan duk mutumin da ya harbi dabba farauta ko na wani yahuwa hai ya zo samu wannan dabbar taranta fa yufarriqu fi damihi sai ya yankawa ya huce gona da iri ma'ana ya yankawa hatta ya huce har wannan dabbar ta mutu ta mutu wani yana shiru a kan bai halatta a cikin don kaba mashi eh inda da ya saki abin da nashi ɗan ya saki da suna Allah kun gama ku to wannan shi ne wani ce shi kenan sai kamar shi to amma wannan kawai zai ciwo ne ba ga shi ya harbe ta har mu zaka nake ci aji mata mai ba da zai fara ta ko ga mun da da ta to sai da yadda ita mun yanzu shi ne yankawa da yayin da ya sai da ran tantancewa da mushe da abin da ba mushe ba in da ya fara yana da abin da kenan قال رحمه الله قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضارية فصاد أو قتل إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الشيء حلال لا بأس به وإن لم يذكه المسلم وإنما مثل ذلك مثل المسلم يشبه بشجرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبل فيقتل بها فشربه ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الدارية على شيء فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الشيء إلا أن يزكى إلا أن يزكى وإنما مثل ذلك مثل القسم المسلم بد يأخذها المجوسي فيرمي بها الشيء فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل اكل شيء من ذلك قال مالك رحمه الله الامر مجتمع على الاذان الامر باكل الاذان شهرين امر رحمه الله فدور من هذا قوله الدارجه اما المسلم أظن على أن سكي إجلاء شيئا لن لم يكن مسلمين إذا أرسل كلبا مجوسي إذا هو أرسل كريم مدى مجوشي magusa su ne masu bakin wuta hmm? hmm? magusa mu shirke ne wani inna lalzina amal wallazin hadu wa sabi'ina wan nasara wal majusa wallazina قال مالك رحمه الله الامر المجتمع عليه الله ان المسلم اذا ارسل كبره في الجامعه متم مسلم اذا ارسل كانوا لبن يمشي كما ترى اما شكرين من المرضى ذلك فساد sai karen ya farauto ya kawo da ran shi au katala ko ma ya kashe innahu idza kana mu'allaman ولما يدان كرم ما لما ولد أتيوا ترين ما تروتهم فأكل ذلك الصيد حلال كن ولما دب تروت حلس ملس ميكشي لا بأس الهباب ولا نفي كنت تلانتا كرم بعد مسلمي بني ماذا يلا كرم لما مجوشي أما مسلمي رأيتا وإن لم يكن مسلم كذا يكون مسلمي بأذن الله بولد شباب ta ga wanda wasu hamma ku za su rubu ku lada wanda ba musulmi ba wa inna ma makalu dalik imam malik ibn rawi ce ku tabbata wannan makalu muslimin zai ba ku shakaratul majusi kamar mutum musulmi ne zai yanka dabba da wukar da majushi ya rubuta da alƙawari kawai ba ka san ya ya rubuta da alƙawari kuma wanda ya kan iya ba kuma ba ya halatta da karbi musu musulmi wuta da ma wuta yanka da ita da kausi ko kuma ya ɗauki na da majusi mutum ya ɗauki baka ta da majusi sai ya harbi da ita aiki na da ko kuma mashinsa duk da ayyukan da yi da da ga musulmai a arna gaba daya zan wannan sai mutum musulmi ya amfani da karan da maguji ko da mashinsa ko da abin nan nashi ba kashi za a ci ko da za a ci ba shi da mana bara sai ce za a ci fa yau tudu biha sai ya kashi da waɗannan abubuwa da muka ambata ko dai da baka ko da mashi fa sai da dalika wa bidiyatu halal wannan abin nan abin da rauta da yanka yanki duk halis mu nasu ba ya kawo kan da maguje ba mutu karan da maguje ne ya kawo sai aka yanka ko kuma wutar da maguje aka yanka dabba mutum musulmi yanka dabba da gudu ya halatta la da aka biya aka riba da wani yafi a ci kawai wanda arsalar mutusi ne kalbin musulmi dariya a rasuri to amma idan da majushi da maguji ya aika karan mutum musulmi dariya taron da aka koya mishi farauta ala shehu ya aika shi je ya farauto fa akhadahu sai je karbo dabbar ya je kamo dabbar wannan karam fa yanzu la yukalu zalika shay fa za ku nan ba illa an yanka sai yi ga an yanka shi ne za a ci to ne kai ba ka ci ba ba ka ci ba wanda ma abin yanka Kasan san abin da ya kuma suke kasan su suke ko ka san da farauta suke yau hujja kun tarko mutum da gajima a kan manje kanin farauta da dala وإنما ما تجد ذلك مثال مثال وإنما مثل قوس المسلمين والمدني كما قال بكان لا مسلمين وكما ماشي لا مسلمين da أقول هذا مجوسي مجوسي بلا misali. ya ɗauki wannan fayar mulki hassan sai ya yi jifa da ita ya yi ya harbi dabba farata fayar da turu sai ya kashe za a tuba za a tuba ba za a tuba wannan kuma ta shekarar musulmi kamar ya karnatin musulmi ce ya zuba da jihar da tusi da majusin yanka da ita wuka ce da ta yanka da ta yanka zuwa da lauyoyi kawai ke ta ta ajiye ko da maguzawa suna a kayi ba a kayi ba a kayi ba kana ba su wuka sai suka wuka suna an ga suna ihu maguzawa ne ba ka ci za a ci ba za a ci ba ba za a ci ba fala ya shi ne akulu shi'in min zalim don halatta a cikin wani abu daga cikin wadannan al'amura wannan shi ne ko da an abin da an tafi farauta baki daya musulmai da arna an shiga daji ana farauta wala san daidai gargado wannan ya fito mana da matsalar fili na abin da ya shafi farauta za a ci dabbar ko ba za a ci ba kun gane wannan da ko قال رحمه الله باب ما جاء في صيد البحر abin da ya shafi kogi ba kifi da ke cikin kogi idan ba mai ya kama za قال رحمه الله باب ما جاء في شيء البحر يقول لهم يجد أن غفر من أن غفر تتبي كما جاء شكرا حدثني يحيى عن مالك بن جعفر غير بابي يقول ما تشكر من الله ولشفيه قال تتبي قاعدة تبع بها وهو ليس ثلاث الله قال رحمه الله حدثني هو عن مالك ان نافع عن عبد الله بن ابي ان عبد الرحمن بن ابي هريره سال عبد الله بن عمر رضي الله عنه اما نفذ البحر فنهاه عن اكله فقال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ أحل لكم صوت البحر وطعامه قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس بأكله أن نافع أن عبد الرحمن لم عبد الرحمن بن أبو هريرة رضي الله عنه سأل عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن أبو هريرة يا تنبي عبد الله بن عمر أما لا تذبح dangane da abin da kogi ya furzar wani ne abin da kogi ya kashe da su kawo kansu kima da ke ciki ruwan na fi karfin su duk mutu kana zuwa gefen da a kai duke kasa musu duk sun zo duk da tutu ne za a ci za a ci ba ta kurwa eh ba ta kurwa ina da ba za a ci za a ci Eh? a yi wani bayan kun yi manna kuma shi bane al'abudar eh? shi ne fana hawa an hakimi sai abdullahi ko umar ya hana shi ne ce kada ce saboda ba da hannun shi ya kama ba kala na su sai na su ce sun man kala ba abdullahi sai abdullahi umar ya haka kada hannun shi haɗu da kawai ƙwa'ani ba ta musu qur'ani ban da ra'a sai kana Allah ta'ala da yake cewa uhilla lakum shaydul bahr shaydul bahr an halaka muku dukkan karamu da yake cikin ruwa al bahr da abin da cikin ruwa wa ta'amuhu da kuma abincin ciki qala rasul sai ma ku yace fa arsalani abdullah bin sai abdullah bin umar ya dauke ni ila abdulrahman bin abi hurairah yace in bazan je samu Abdullahi Abdurrahman ba abin da zai yi tambaye na bansu in ma la ba su da alƙali ba da mutum ke cika wani ma yana mutum wani mutum ya sa su ne ya rabu da ya sa su ne ta ce da kafin wani shi wa shi ne da kuma sauran da hali suka ce sautin bahari shi ne abin da kowa kana da rai shi ne sautin bahari ta'amuhu abin da shi ke zuwa sama ne kun gane kuma ne abin da shi ke zuwa ya kace shi ne ta'amu abin da kowa kama da hannu yana yin kukar kata ko kasa kan ko kasa kan da sauransu yawon shi ne sun karɓe mun cika da mu da abin da sani ba sai da ya abin mu da yau ba ya fara da yana da shi ba sai da abin da shi sai da shi ba balle a cikin hana a kuma da wasu ma'aluma da shi na da yake a ciki kamar da nake wallahi ana ba kitabul hajji mun ga da mun ko yana ta sai da ba shi da ta kana da ta amma kuma da da duk an halatta muku uhilla lakum lafazin uhilla aka amfani shi sai da bahad wa ta'am mata'an lakum wa nisara wa kadama alaikum sai da bahad ma zukum shawra قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن سعد عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب أنه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الشيطان يقتل بعضها بعضا أو تموت شردا فقال ليس بها بأس قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمر بن العاص فقال ليس ذلك وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم وزيد بن أسلم ولا بحديثه في خمسين دقيقة مرفوع إلى النبي يصل الله عليه عن سعد aljari da basa'ar mutumin da ke jari sunan da yake dab da madina jara sunan da maula umar dan khattab tantaccen ma umar dan khattab annahu qala yace sa'altu abdullah bin umar la ta tabbi abdullah bin umar an hitan bangare da kifaye ya fito da abu ba ba'da sashi su ke kafa shari'a ke kashi sashi haka ne da kifi da ya kashe ne su kashe ruwan ai ta mutu sharfa ko kuma kawai ta mutu haka ya ba a ya kawai da ke nasa guna ba a sun bada wani ne kawai sa'adu sai sa'adu ya ce sun na sa'adu a abdullahi ɗan amur bin as sun na sa'adu tambayar abdullahi ɗan amur ɗan as ba kawai misalar galib sai ya ta ikini wancan maganar ba da wani ne قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهما انهما كانا لا يريان لا يريان بما لفظ البحر بأسا وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن ابي الزناد عبد الله بن ذكوان an abi salamata bin abdurrahman daga abu salamata bin abdurrahman an abu hurairah daga abu hurairah wa da zaid bin sabit sahabbai kenan abu hurairah da zaid bin sabit radiyallahu anhu annahu ma kana su biyu sun kasance la yarawani bi mahlafat da bahr ba'sa kasa dan wani wata bayarwa dangane da abin da kogi ya tuni zai kawai tura shi da wasu abin da kama da rashin قال قال رحمه الله حدثنا عن مالك عن ابي الزناد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ان ناس من اهل الجاري تجنوا فسالوا مروان بن الحكم اما لقد البحر فقال ليس به باس وقال اذهبوا الى زيد بن ثابت وأبي هريرة تسألهما عن ذلك مأتوني فأخبروني ماذا يقولان فأتوهما فسألوهما فقال لا بأس به فأتوا مروان فأخبروه فقال فقال مروان قد قلت لكم وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن كل من في اسناد الجبل annan na san mutum ahalin ja yin da wasu mutane da wani tsanin ja ja da kuma da wani zafi da a lokacin zamani ma'awar kuma abin su fiya shi ana a kan gwamnan fatara na doki a wiki ya ya zama a wiki ya zama a wiki a wiki ya zama a wiki ya zama a wiki ya zama a wiki ya zama a wiki ya zama a wiki ya zama a wiki ya zama a wiki ya zama a wiki ya zama a wiki ya zama a wiki ya zama a wiki ya zama a wiki ya zama a wiki ya zama a wiki ya zama a wiki ya zama a wiki ya zama a wiki ya zama a wiki ya a yayin da san addini ba raga ya ɗanɗa da yake ba ta dodo shi karanta shi ajiyar musulma yana ban baya da mafi daga kamar na gwamna ayyuka da addini na da zaɓar shi قدم وسأل مروان بن حجر زوجة بن مروان حكم أما نفذ البحر بنظر العدم بكودية وجهه فقال سيت ليس به باس ما هو ما في ما يقرأ بل يقرأ كذا بل يقرأ وقال سيتي اذهبوا إلى زيد بن ثابت كجوك تبين زيد بن ثابت بكش كبير من هذا المكان kuma da ku suna garin Madina ya abi Hurairah ta da abi Hurairah ku je ku tambaye su ai suna garin Madina da ce ko ya zo daga Madina ne sai sanin su ba fas'aluhu da an zalu ku da zai kuma a sannan ku dawo gida ta abduruni ma ba kula ku zo faɗa min abin da su biyu suka ci fa ta guma sai suka zo suka same su wasu a guma sai suka tambaye su suka zo su samu zai bin sabu da kurera fa kala sai zai bin sabu da kurera suka ce la da asabin da wani fa akai marwana sai suka zo su san marwana da hakan fa abdahu suka ga musu ai kun da mutum da su ce mana babu wani laifi ba kala maryam sai maryam ne ce kada ku ku ba ai mun ku ba wani laifi ma'ana ka san sai da ba shi ne ya ta kan abu ba kai kana san ne kun shi ba قال مالك رحمه الله لا بأس بأكل الإنسان يسير على المسيء ما يمكن كيف تبدو A كان أي من كان ba مدار dabbobin bayan kasa albar dabbobin farauta dabbobin tushe ya kama ba za su kama za su gaba cewa ba za su ba to kifi ba eh da kuma an abin da shi karanta su kifi ma ruwan ma kashe za a ci wani da aka kawo da ya yi da wani da ba domin ta zaka san da da an buɗe kaji an kawo kaji ya su ana koya a leda ina kuɗi ko ana kuɗi da leda eh akwai wani katon abin nan